Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 28 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa an sake samun wata mace da ake zargi da tsare wata diyar ranarta na wani lokaci mai tsawo a Kaduna. Za kuma a ji cewa an fara lissafin barnar da ruwan sama da ambaliya suka yi a jamhuriyar niger Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma awwal garba na tafa da rahoto na musamman. wannan karan kan taron inganta fannin shari'a na kasar kamaru wanda shugaba paul biya ya jagoranta muna tafa da labaran wasanni to amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Juma'a dubban mutane sun tattaru a birnin Washington DC don yin tattakin neman kawo ƙarshen cin zalin 'yan sanda da kuma yin garan bawul a tsarin shari'ar masu manyan laifuka. Tattakin da aka yi wa taken Get Your Knee Off My Neck da Turanci wanda aka yi a wajen ginin tarihin Lincoln Memorial. Ƙungiyar Rabaran al ta National Action Network da sauran wasu ne suka shirya shi bayan da George Floyd wani ba Amurke bakar fata ya mutu a hannun wani ɗan sanda farar fata a birnin Minneapolis. Jami'in ɗan sandan dai ya danna wuyan Floyd da gwiwarsa ne a lokacin da shi kuma Floyd ya yi ta magiya yana cewa baya iya numfashi. Tattakin ya kuma zo daidai da ranar cika shekaru 57 da yin wani tattaki na tarihi a kan batun ayyuka da 'yanci da aka yi a Washington, inda Martin Luther King Jr. ya gabatar da shahararren jawabinsa na I Have a Dream. Prime Ministan kasar Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. da yake magana da manema labarai a yau juma'a a birnin tokyo abe ya ce ya yanki shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki abinda ya yi sanadiyar kawo karshen wa'adinsa na farko a matsayin prime minister a shekarar 2007 abe wanda da a watan satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai kare ana sa ran zai ci gaba da kasancewa a matsayin prime minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyya wanda zai zama prime minister kuma majalisar dokokin kasar ta amince da shi. Abu ɗan shekaru 65 da haihuwa ya faɗi cewa ya daɗe yana fama da cutar gyambon ciki tun yana matashi kuma ya ce ana jinyarsa a yanzu haka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Kita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Kita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a takaici ya tsara Kita a lokacin da aka yi juyin mulkin kasar a makon da ya gabata, inda Kita ya sanar da cewa ya yi murabus jim kaɗan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsare, an ba da rahoton cewa Kita ya ce ba tilasta mishi aka yi ya sauka daga kan karagar mulki ba, kuma baya so ya koma, amma yana so a koma wa tsarin dimokuraɗiyya cikin sauri. Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a baya sun buƙaci a saki Kita, wanda kuma ake kira IBK a taƙaice. Jami'an kasar Cuba sun ce ana shirin sanya sabon matakin hana zirga-zirgar jama'a da ababen hawa a matsayin wani bangare na kokarin rage yaduwar cutar coronavirus a Havana babban birnin kasar. Gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya faɗa a jiya Alhamis cewa Dokar hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa biyar na safe za ta fara aiki ne daga ranar talata mai zuwa. Zapata ya kuma sanar da hana zirga-zirga daga babban birnin na Cuba zuwa wasu lardunan. Ya ce gwamnati za ta sake duba tasirin sabbin matakan bayan kwanaki sha biyar. Kasar Cuba dai ta iya shawo kan yaduwar annobar COVID-19 kusan gaba daya ta hanyar killace waɗanda suka kamu da cutar da kuma gano waɗanda suka yi cuɗanya da su. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kuma za mu fara ne daga Kadunan Arewacin Najeriya. Inda aka sake samun wata mace da ake zargi da tsare wata diyar ranar ta mai shekaru goma sha uku na tsawon watanni akalla uku. Isa lawan ikara gare ka. shugabar kungiyar ummul khair foundation hajiya maryam yahaya sani ce ta jagoranci zuwa gidan da aka kulle wannan budurwa aisha sha'u a yankin rigasan da ke karamar hukumar igabi kuma ta yi wa muryar amurka karin haske eh, a ƙarƙashin kungiyoyin ummul khair akwai kungiyoyi kamar 65 to ɗaya daga ciki wanda take cikin rigasa sun je kai ziyara ma wasu suka ce bar su biya ta wannan gidan biyawansu ne suka tarar da wannan yarinya a cikin wannan hali watan ta uku an kulle ta kuma kwana uku ba a bata abinci ba saboda te bayan gida muna zuwa muka tarar da yarinya a kungurmin kasa an kwantar da ita yarinya sai nishi take yi babu ci babu sha babu ruwa sannan banda sanyin da wurin da ke da ta bayan gida ruwan rijiya mai sanyi aka ɗebo ana kwara mata ana mata tsarki da shi asali kuma ita matan tana magana tana cewa ita uwar ce kuma alhali auren cin amana ne ma aka yi ban gane auren cin amana yadda ce suka san yadda aka aka kora ta a gidanta sannan ita ta auri mijin amma ita ita na cikinta suna kwana a gado daya a tsaftace ita ko ta hada mata yaya biyar har da dan shekara goma sha shida namiji kamar ɗakin awaki a nan aka sa su dukansu. A hoto za a ga wannan kamar wata mata ce ba yarinya ba kuna cewa yarinya shekara ta nawa? Yarinyar shekaran ta goma sha uku azaba ne da bala'i ya sa ta ta zama kamar kwarangwal in ka ganta babu abin da zaka fitar ba magana shi wannan da ake cewa babban wannan ta shekaran shi goma sha shida a ciki ni ina ganin yarinyar nan fa banda azaban da take ciki ni kamar an lallata yarinyar nan gaba daya. Tuni dai ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna ta shiga cikin wannan lamari kuma har ma ta miƙa wa rundunar 'yan sanda mai gidan da wannan lamari ya faru malami Shehu da matar shi domin a yi bincike. In ji kwamishiniyar ma'aikatar Hajiya Hafsat Muhammad Baba. to an zo an kawo report na cewa akwai yarinya da aka kulle a cikin gida har wajen wata uku sai muka ce to na farko abin da ya kamata a yi shine a kai ta asibiti sannan na nemi wane ne ya mata irin wannan sai aka ce ai mata ubanta ce a sai ce to uban yana dare aka ce yana dare mahaifinta sai yake ce ai ta shekara goma tana fama da wannan ciwon suna ganin ciwon aljannu ne muka ce to kun kai asibiti wai a'a wai da dai tsawon shekarun can baya sun kai asibiti amma yanzu ba su kai asibiti ba saboda haka tunda kaga mu ma'aikatan mu dama ba mu da ikon bincike saboda haka sai muka rubuta ma DPO na can rigasa saboda su yi bincike kuma idan ya kama a yi hukunci. Ganin irin halin da budurwa Aisha Aisha ta shiga inda ta koma kamar kwarangwal da ya sa gwamnatin jihar Kaduna ɗaukan matakin ganin an hukunta waɗannan iyaye. Da zaran hukuma ta kammala bincike kuma aka tafi gaban kotu aka tabbatar da wannan batu kamar dai yadda Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta tabbatar. Gaskiya gwamnatin jihar Kaduna ba za ta kyale ba akwai doka ta kare hakkin yara wanda kuma muna aiwatar da ita saboda haka dole ne a hukunta su domin wannan kaman in an bar wannan yare ta dan kara wayansu yan kwanaki yana iya zama ajalinta don kai kanka kaga yanayin da yarinyar take ciki saboda ka haka yana iya zama ajalinta in ko ya zama ajalinta kaga watan kamar kisa ne suka yi da wannan uwar da wannan uban dole ne a hukunta su dole doka ta yi aikin ta yanda ya kamata kuma muna bibiya sai mun tabbatar cewa an gama bincike an kai kotu abinda duk kotu ta zarta to alhamdulillah yanzu dai mahaifin wannan budurwa aisha sha'u da kuma mai ɗakin shi wato kishiyar mahaifiyarta da ake zargin ita kuntata mata rayuwa na hannun hukuma a kulle domin bincike game da wannan batu shi yasa ma muryar amurka ba samu damar tattaunawa da waɗanda ake zargin ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa daga najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar. inda aka fara lissafin barnar da ambaliyar ruwa ta yi. Tamar Abari gare ki. Sakamakon ambaliyar ruwan an samu asara a fannoni daban-daban da kimanin mutum 45 suka rasa ransu mutane 226,500 suka rasa muhallinsu a gidaje 25,800 da talatin da hudu gidan shan magani guda ruwan yayi yi awon gaba da shi ajujuwan makaranta 64 masallatai 24 bangaren dabbobi an samu asarar kananan dabbobi da biyar manyan su kuma da goma suka hallaka ambaliyar ruwan bata tsaya a nan ba abin da ya shafi gonaki 2,605 da eka 5,306 na noma suka lalace yayin da rijiyoyi 713 da rumbuna 448 suka salwanta wannan lamari ya sanya jama'a cikin halin ni'yasu da tashin hankali ko yaya masana a fannin faruwar bala'i da ambaliya za su fassara wannan iftila'i mamadu ibrahim malami ne a jami'ar da magaram ga abin da yake cewa lallai bilan da aka yi ya tada mutane haɗin fi a ce kamar yanzu dan Nijar wajen arba'in da wani fiye da arba'in da wani abu sun rasu albarkacin ɓannan ruwa abu akwai ta da hankali. Kasancewar yanzu haka ana ci gaba da samun ruwan saman ba kakkautawa kowace irin shawara ce masanan za su bayar. Mahuta lalle mai gina biranenmu bisa kan tsari a yi nisa da gina wurin da ruwa ke kwanci kamar tafkuna munan zan hadari ya taso akwai wani wuri da cikin garin da bai kamata ba ma kai da kanka ka ratsa yanzu na dauka ga zandar in an yi manyan ruwa ai bai kamata mutum ya dauki riska ɗaya ce na iya huce ba amma munan wanda ma suka rasu yawanci yara ne ba wa'annan biyun da suka rasu a nasara'idi ba ko na nasara idi akwai yan firidansa kaɗan ciki ganganci kaɗan ciki ko albarkacin kayan mutane da ke cikin motar niki tsammani da bai kamata ya shiga wannan ruwan ba wajen wa'annan yara yan mata biyun da suka fada gandislik eh, ya kamata a ce kullum muna ba da eh, ga uwayen yara su sa hankali yanzu da jiya ba kansu ce yara suna zuwa wuri wuri suna yawo kenan ya kamata a sa kula kaɗan banci an sa kula to tun da abin an samu wannan hatsarin ya kamata kuma magabata su je su yi maganin wurin in wani girya za a sa dan arihi ya kamata duk wannan mutum ne kiran da muke ma kamar yan komin da gyara wurin yanda ko yaron ruwa ya zo yaron yana iya biya kuce ko kuma a sa ana iya sa wani komite da vigilance in an san wurin kullum ana yin abu da a ce an rasa rayuka kara a ɗauki matakai na kai to kuma babban matakai na dogon zango za ni cewa su ne wanda kurin mu tsara birnin ba yiwa ka gaira girmi ka gaira unguwa guda ka ce ba kai kwalba ta ba gada ba yiwa ka ratsa ka kyara unguwa babu dera sama ginin yawanci sai ka gani wani foundation din ga nan ruwa mai gudu har ya hudu foundation din ga ta nan wani ba ai komai gidan bai yi wani abu nan da shekara uku ka san gashi wada za ta ko ginin wada Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. A gaida tamar da wannan rahoton, yanzu kuma ga awal garba da rahoto na musamman. da shugabannin bangarorin shirarar kasar wanda ya saba gudanarwa kowace shekara amma a wannan karon da ya sai da aka kwashe shekaru uku ba gudanar da irin wannan taron ba akwai irin matsalolin da kasar ta jamhuriyar kamaru take fuskanta taron da yi aka gudanar da shi ne domin yi wa alƙalan kasar canje-canjen guraben ayyuka da kuma samarwa waɗanda suka kammala karatunsu da bangaren shari'an ba su guraben ayyuka wani ne sa na hira da barista hamza muhammad domin ya yi min fashin baki kan yadda al'amuran nasu na bangaren shari'a ke gudana wato dai yadda zan faɗi shi wannan eh, abin ɗin hmm. a dokan kamaru kowane shekara ne za a rinka wannan taro na bincika maganan shari'a a kasan eh, kamaru to shi zamana shi wato shugaban kasa baya samun lokacin yin shi kowane shari'a domin shi ne eh, kowane shekara mm. domin shi ne je rinka shugabancin wannan taron din mm. shi ne wato shi ne shugaban wannan taron din mm. to kowane shekara za a rinka yin shi to amma da yake baya da lokaci shi ya zama na shi aka jira har shekara uku to a kowane shekara kuma sababbin 'yan shari'a suna fitowa daga masana shari'a ko wanda suka je suka karata bangaren shari'a eh wanda suka yi karatun shari'a hmm. wanda suka yi wannan aikin shari'a za su yi hmm. eh, suna fitowa kowane shekara wato alkalai kenan to shi ya zama yanzu da aka yi shekara uku shi ya zama wato alkalai daban-daban na kashi uku suka fito na shekaru uku na shekaru uku kashi uku kenan to har aka yi wannan taron din domin wannan taron idan an yi shi shine yake fitar da wa'anda eh, eh, za a cire daga nan a kai can waɗanda za su ƙara girma waɗanda za a yi ma shari'a domin duk shari'an 'yan eh, eh, eh, shari'a gaban wannan taro ake yi e, shi mai ƙasa shi shugaban ƙasa shi ne mai yin wannan taro to shi shi wanda mai shari'a da za a yi wa shari'a mm. shi shi kuma ya je da nashi lauya gaban mm. shugaba a yi wannan shari'a din a yi masa nashi a fitar da nashi hukunci haka ne to kaman bana wannan taron da aka yi wato shi eh, eh, ba samu 'yan masu laifuka ba. ba mm. su samu masu laifuka ba ba kai ko ɗaya shari'a ba bana. Mm. To amma kuma eh, a wannan wato affectation mm. da aka yi ya yawa. An yi shi da yawa wato an shiga gauni don ɗauki kaman in ce ma kaman nan dokoci. Tribunal dokoci duk jija guda ɗaya kawai aka bari a jija wajen goma da suke nan duk an ka kai su ko ta ina ko ta ina guda ɗaya aka bari musu canjin aiki an yi canjin aiki guraben aiki eh, gurajen aiki eh guda ɗaya kawai aka bari to shi ce ma duk prokirar duwala an caccanja su duka domin idan muka ce prokirar duwala za mu suma da na farkon su prokirar general ne shi alkalin alkalai eh an cire shi an kai shi yawundi mm. prokirar Eh, de la république na grand instance mm. shi ma an cire shi an kai shi wani waje daban to yanzu ya kamar sauran bangare na kasar kamaru su ma duk wannan canje-canje. Eh duk canje-canje an yi na kasa ne gabaki daya. To madalla bayan an yi wannan canje-canje to yanzu me kake gani ya gudana tsakanin waɗanda suka sababbin shiga sababbin fiska kana ga cewar shugaba bai yayi adalci a kasar wanda kowane bangare na kasar kamaru sun samu shiga cikin wannan gudanar da ayyukan shari'ar. Eh, akwai kan akwai eh, gaskiya cikin wannan abin din saboda wato duk canje-canjen da aka yi za ka ga cewa eh, yawanci duk eh, eh, wato yarda Eh, matsayin su yawa mm. yadda matsayin su ya fari mm. ya faru mm. haka kuma aka ba su wajen aikin su daidai to me kike tunani ga yan arewacin kasa kamar sun fara kokawa na cewa ba a musu ba a yi musu adalci ba kan wannan rabon da aka yi na yan ina ne wannan yan arewacin kasar kamaru eh to ban san dai dalili ba saboda dama mu yan arewa ba ma da yawa cikin abin din to amma kuma eh, ban san me yasa idan ni dan arewa ne aka tura ni aiki a arewa zan ce ba yi min adalci ba domin abin da take shige a kenan kowa na so ne ya zo shashin duwala ko ya wundi to mu kuma shashin mu can suwaye za su yi aiki a can to shi sa idan an cire ka daga nan duwala an kai ka shashin arewa shi kai kuma ka ringa fishi wai an kai kabinan to su kuma inda suke yi wato idan aka ga cewa ka yi zurfi a cikin aiki mm. sha nemi a kai ka ta shashin ka haka saboda za ka fi taimakawa ta wannan eh, ta wannan kai kasan kai kasan eh. bangaren ka ko eh. to a yanzu barista to me za ka faɗa akan wato wannan abubuwan da shi shugaba bai yi a kasar Kamaru bayan muka duba ga waɗanda suka tafi ritaya ko waɗanda aka yi musu canjin guraben ayyuka bai zai kawo tseko ba babu babu babu wani eh, matsala da zai faru hmm. saboda eh, daidai ne dama dole ne a yi shi kai dai abin da za tambaya a rinka yi shi yadda aka ce a yi wato kowane shekara hmm. saboda kai rinka kawo matsala da gaske domin wani eh, wani za su iya sa shi a waje a shekara guda za ga dai aikinsa ya daidai ko bai daidai ba hmm. a iya sanja shi ko kuma a kai shi eh, eh, wani abin nan daban to amma idan aka je har shekara uku to shekara uku ai ya riga cutar da ja da mutane to yanzu waɗanda suka samu guraben ayyuka sabbi wani shawara za ka ba su a matsayin ka na tsohon mm, ah, su san cewa wato shari'a bayan wanda mu muke yi ta nan mm. Allah na ganin mu shi ma to saboda haka duk abin da za ka yi ka nemi ka yi shi saboda Allah saboda ka sa abin din yayi daidai wato a adalci a yi adalci hmm. abin din kenan domin muna ganin shari'a a kasan kamaru na neman ɓaci hmm. saboda waɗannan irin abubuwan din mutum zai ɗauki abu ta baya wato su cin hanci su kaza duk a samu a babbar shi hmm. eh, a san cewa abin da muke shekara eh, eh, shari'an da ake yi ba na mutane ba ne kawai shi ma na ubangijinmu ne to ya kake gani ta bangaren 'yan siyasa a ƙasar kamaru an da ake kame su da kuma mutanen bangaren ingilish eh to eh tun da duk a gaban kwace kawo wannan shara eh wannan kamuwan din kan mm. idan idan dai doka ne ya ce mm. idan ya bi kan doka ba laifi idan sun taka doka ne aka je hakan din to wannan ya yi daidai mm. to amma kuma idan eh, akwai cin zuci a ciki to wannan ne bai da kyau saboda muna ganin wa'yansu ana kama su saboda maganan siyasa ne su kuma rinka a rinka eh, eh, eh, rabewa ta bayan shari'a mm. a lokai babban maganan su maganan siyasa ne saboda an ga za su je za su yi nisa cikin siyasan din suna abinan su abin sha kawo yanzu ɓaryan shari'a a kulle su to wannan ne wannan bai da kyau. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a jiya dai shugaban kasar jamhuriyar kamar mustabiya ya yi kokari na mikawa duk tsofaffin yan wasan da yawa alkawari zai mika musu kyautan makamakan gidaje a kasar kamaru ya cika kuma an bawa waɗanda aka alkawarin makullan gidajen da aka mika musu kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan bangaren gwamnati waɗanda suka gudanar da wannan aikin ya shaida mana alhaji amur jibo ga abin da ya ce Eh, a matsayi na wato mamba daga wannan kwamiti da muka wato gudanar da wannan taro a yau a birnin yawunde a wannan farfajiya na palais de sport na warda kwamiti ne wato wanda shugaban kasa ya ba da kyautan gidaje to a wannan kofin duniya da kamaru ta taka rawan gani hatta isa wato kar da final a lokacin ne shugabar kasan kamaru na yi musu alkawarin gida to she yanzu allah ya sa aka gudanar da wannan aka ba ma 'yan wasa sama da mutum kusan 22 aka ba su wato kin gidaje kowa daga cikinsu domin ba da haka a lokacin ba kasar ba ƙasa a ƙasan baƙaƙe a afirka wanda ta isa wannan matsayi a kofin duniya sanin kowa ne kuma daga lokacin ne wato ita fifa wato kungiyar bol duniya ga baki daya ta sa afirka kasashe guda biyar suka samu halarta kofin duniya don da kafin nan kasa uku ne suke zuwa daga ƙasar afirka na tafiya kofin duniya to tun wannan lokacin ne da kamaru ta taka rawan gani aka ƙara ma afirka ƙasa kuma guda biyu ya kasance zama kasa biyar to a wannan taron kenan aka gudanar yau kenan an ba ma kowa 'yan kullo wasan kullo kyautan gida guda sai na ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda aka ba wa mukullan abin ya faskara mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. dubban mutane sun tattaru a birnin Washington DC don yin tattakin neman kawo ƙarshen cin zalin 'yan sanda da kuma yin garan bawul a tsarin shari'ar masu manyan laifuka. Tattakin da aka yi wa taken Get Your Knee Off My Neck da Turanci wanda aka yi a wajen ginin tarihin Lincoln Memorial. Ƙungiyar Rabaran Al Sharpton ta National Action Network da sauran wasu ne suka shirya shi bayan da George Floyd wani ba Amurke bakar fata ya mutu a hannun wani ɗan sanda farar fata a birnin Minneapolis. Prime Ministan kasar Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a a birnin Tokyo, Abe ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki, abinda ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wa'adinsa na farko a matsayin Prime Minister a shekarar 2007. Abe, wanda da a watan Satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai zai kare ana sa ran zai ci gaba da kasancewa a matsayin prime minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyya wanda zai zama prime minister kuma majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Kita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Kita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a Takaice ya tsara keta a lokacin da aka yi juyin mulkin kasar a makon da ya gabata, inda keta ya sanar da cewa ya yi murabus jim kaɗan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsare, an ba da rahoton cewa Kita ya ce ba tilasta mishi aka yi ya sauka daga kan karagar mulki ba, kuma baya so ya koma, amma yana so a komawa tsarin dimokuraɗiyya cikin sauri. Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a baya sun buƙaci a saki kita wanda kuma ake kira IBK a takaice. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. ciki har da cikakken rahoto kan faɗuwar wani jirgin sama mai saukar ungulu a Legas ɗin Najeriya. inda har wasu mutane a biyu suka mutu kamar yadda wakilinmu baban gida jibrin ya yi bayani yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da julie lezers gresham wacce ta haɗa mana shirin da injiniyan mu na yau ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam